وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إن innahu hakimun alim suka ce abin da yake cikin waɗannan dabbobi wato sa'iba da bahira na ɗan tayi in aka haife su da rai to halal ne ga mazanmu haramun ne ga matanmu idan kuwa aka haife abin da yake cikinsu na 'ya'yan tayi a mace ba rai to maza da mata duk daidai suke a cikinsu kowa zai iya ci, Allah zai saka musu da wannan magana da abin da suka cancanta, hakika shi Allah mai hikima ne a cikin shari'arsa da tsarinsa da cikin sha'anin halittarsa kuma masaninsu ne.